الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نطفو بوتاكو يا محرم 1430 ايه kana na Algeria na ne da ya safi musu ko ya October 2016 kalenda miladiya ne kafin su shiwe mutuwa bai na karatun littafin sharh sunna ya al-imamul barbahari da page 227 mu ga haka za كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا فمن الناس من ثبت على الحق عند أول تغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه الإمام البربري هكذا أنني كان الدين أنني قاعد ديني في يوم إلى خلافة عمر بن الخطاب هل بزمن خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها jama'a bayani bi ma'ana na bayana annabi sahabi ta bayani na wa haka da anni fi zamani Usman to zamani sayyidina Usman falamma qutila Usman radiyallahu anhu ka kuna ma sayyidina Usman na suku ja al-ikhtilaf kan da ba tabbatarwa kan da ba da bi wal bid'u da bid'iyaji wa sara an-nasu ahzaban ila ta ce ko aje kungiya kungiya shi faminan nasi a daga mini ya zan yi man sabata alal haƙi zana wa bi tiɗe kinta tiya gaskiya na inda awwali tazir lokacin ya cabe na lamari jabana wa qala bihi kuma ke ga gaskiya wuce tiyana wa amila bihi kuma ke lokacin da gaskiya wuce wada annasa ilaihi kuma ke yi zaji wujen adawa ga bela gwa sun gaskiya wuce bana al-imam al-barbahari ga haka za kana din ila khilafati umar ibn al-khattab radiyallahu anhu jama'atu kulluha wa hakaza fi zamani usman ga an yi ga dini har da zamanin khalifantin sayyidina umar ne gen khattab ne yau jama'a bayani a ta ce kunyo a magagirgira wa haka za fi zamani usman an yi gama lamari hadda zamani sai da usman yau zamani sahabi shi da zamani ya tabi'u da shi zai shi lebanin yau ne a jekagwa a majestila ake zaɓe gbanji fita ce zawon yan zajo ke kadari ya shine da zai jana ne ebe na musulunci buga musulmi magwaka har da zamani na je yahudi shi Allah za ni gwaci da kiyayyen mamboyi ga Abdullahi ibn Saba ibn Sauda na Yahudi na. Wace da bai Madina wace Allah ga wuya lo musulunci zamani halifancin sayyidina Usman yi. kunci hacca wasu ya ji tsaye na Usman to ko ko wuce ya ji daga da ya ce tsaye na Usman wuce ya ji tsaye na Usman mutunci majalisin jiwa na wani da da jiwa na gado na suku wuce ya gana da ya ce tsaye na Usman bu wawa shi da sufa a wuce ma da kai lo da na wuce shi da jahili shi za mu ga ci mafi bo to ko gibe kuti bui be zawi be a ga ga shi ga ne safiya na safu ne ci ago ya kaca bi tu ablab mi saba mun ci be da bin madina ngo le ko na mi tuna sun zane da madina tun ya madina mu ci da misra mu ci de kindo ci mu ci lokau yanda ci ke misra mu ci dambu mu ci ga da da iri mai da gafiya ci shi ya ji sai na Usman to ko at the end a ce da maji madina da kaya ko shi ko a shiga sai na Usman ngoji gane ku Allah kiyaye a sai ga shi ba ji shaba mo le cha be ne kwa da ba sai na Usman a ga sai na Usman ji kiyaye a jinja a ga sai na Usman jinja ko a cha sai na Usman a cha sai na Usman da kan ja cha manu goba sahabi shi waga a jikin da ya sayi na Usman amma sayi na Usman zan wuye wa fitina kuma waga ya jazu zuwa shi wuye gun buwa. Nwole an waga un convince an ala iri na lugwa. A ca sayi na Usman a ta kiye shi kakune zaki hali ne a ca sayi na Usman ko lokacin wuce masu dokunan na zashi dajo zai ji mace fi madina na halile kan gani Allah kiyaye Abdullahi bin Saba ki sai kile mu ga alifanci Sayyidina Aliyu ga mujiyar Sayyidina Bakara mujiyar Sayyidina Umar mujiyar Sayyidina Usman ya Sayyidina Aliyu ẹbọ́nà sayid náà lígà níbi tí wọ́n fẹ́ ci gan wọn àṣà àlífọ́ òtí gaza níjà sayid náà lídi záàlì tí a mú tíbi náà kún àmọ́ tún kálífọ́ ti tún wọ̀mí rí alali sayid náà líwọ̀n tó bẹ tà tún ń gàgá abakar bẹ ọmọ rẹ bẹ ọsùn máa yàn ní záàlì tí a ọmọ gàgá alífọ́ tí ń gáwọn yàn ọmọ gàwọn gáwọn jí tẹ̀ńtẹ̀ńtà gáwọn yàn. bal sayyidina ali wato jin baya jin ya zaji ya kula fa ne shi zonin wane zanen wa fitina da yin daidai ta kutace musulmi shi ba da wannan wani to lokaci to yadda da mahajinin musulunci boka da su ko wani yahudi shi kakuna ga musulunci waye lagun to ase be iri ne na suku nga so de la cha bla bu so be na ti ki ati to iri na ncha ma fitina be masibe be zawi alle kiya ade nda da se na usman ngo le ne lagun go ne za ti agun wa go be china e ba ne ti ya ke be chi ga wa gun ma jaje ya mai ma ba ne kama wale tun zamani wuce ga fitina dai ku continue ce biyu wale ga mutum za ga tsami a wari ji ga tsami shira ku yiri yiri da ji kyau ne ga tsami Allah kiyaye ba ale mai tarihi a sashe mai tarihi da da sai na wucewa ga wasu tarihi musulmi jo alkhairi jan sai fitinar alalima alkhairi kamar ga falamma kutila Usman jali khilaf wal bid'a ka kuna sayyidina Usman wuna can da baya tsami bid'a shi ma tsami dole yo ne za ji kara ye zama nan ye zama ke ya be be ji da le gine ugwe ne za gaga mada dalili ana ugwe ne za sai ga didi etiya mulki di tijo ko sai gaga wuce shi ta ce jama'a shi na nga mala ji wasu yace ya shi tuba mo la no tu o ma ti ada go edo chi mo mo so ba duwo edo chi ji edo chi ma ga je na goya na wa lo wo do sa tu abe ti o ga je yi ko yan jiji a ti ga ga na so ji ga na ko o mo ba duwo ya so ku wa ba so ku ta du abe ke dai na jin kaga wani kufurin bawawa ne na ga yana na bi sallah sallah mu ji wasu ya ci tubo nan kawo magai ga yalo jina wai kafi ce ci gbangbanin wa made dalili daga ba sai ce wani umaji ga shakka na lambare yaki ni muyo na maji muni tabbatarwa ga kafi ci ga da na unje ta wili ndorwa na yana ke sawafi kashi yana ke sawatu ye jiwe shi kawotu maga agbati kawo ce kafi ci gbangba umaga wuya ke jan kaga yadda yi kore ga shunna wiyayi watakullaha mastasafi saboda la wajiba ma la ajiza wala muharram ma ad-darura annabi sallallahu alaihi wasallam da maka ya da ko male kuje mushriki yau malaje ka gondoro na da yana jina wa qala an-nasu shirakan zani ma ka kai فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به هذا زمين يضع من يكاكونا لما ليش أربعين جنة أبي تيجي يا مغوا سنغسيا أما في تغسيا هو شيء غادي وعمل به عمله تلوي ودعنا ودعا إليه أما شيء غادي هذا لما تغسيا هو شيء فأن هذا صراطي مستقيما فاتجهوا تجري يكون مش من بلوي غادي يمتوا ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيلي تبقوا بوالي boro shiga alkurani nan da sunna bai kwai sahabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yo wani annabi ga lo na da ga hajjo ani ga gute fata shi no sai muke ci a ga kici to annabi annabi ga nan ta ci wani ba sahabi shi na الإمام البربري فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فكان الأمر مستقيما لما لما واكيون تيكوين بورو حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان هل بكاكم لم يكن طبقة يعني زمن يا خليفة زكا زينب انقلب الزمان زمن عجبا وتغير الناس إلى جمالك إلى ما عجب جدا وفشت البدع بدع ما قشبا وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق zai mai ji dawa ce zajire ko na je ko yin goro an zahun shi ya doku wa jama'a wa waqa'atil mihnatu fi kulli shay mimma cile amma sai a tsaye zai ma wadi faro ya ce lamarin dondo lam ya takallam bihi rasulullah ya ce lamarin na nabi sa sallam daga cewa wala ahadun min sahabati zandoro madamin ya za min ya sahaba je daga gairu cinana bana al-imam al-barbari ga fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'a في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وفكان الأمر مستقيما لما رأسهم تايقين بورو حتى كانت الطبقة الرابعة هل كنت طبقة يقولك في خلافة بني فلان زمن يا خليفة تنزع كذا انقلب الزمان زمن عجب عجبا وتغير الناس إلى ما عجبا جدا وفشت البدع وبدع مع بدع مع قشبة كاكو wọ́n lè tiẹ̀lẹ̀ bá bí a bí kó fìtínà bí a gangan bayan ne karo mu yamma faru wuce ne bai fada na gwagwazo nan har ngole lamari ta yi kun goro hadda ngole har da zamani ne dai zamani ala basi yunaji in dai bai ne abe da ya tune ga al-ma'mun na a ci bai da ya tune ga al-mu'tasim na ati bede yetu ne galu wasi kuna etu guta tan na mine yetu ya daulatul abbasiya jo ami to aqida ya ja bunu safwan na jiga alquran huje ga yetu yetu ya ajali dujina etu guta tan na ganci masu ku e waga ajiza doro tilas indu ga alquran makhluk a kife yi baba alu sunna shi daga alkur'anu kalamun la gairu makhlukina har tu babu na mangoci wuna har tu babu na azangoci ya kashi na amma gaskiya ka gaskiya ya tabbatar wani lalhamd ibn al-imam ahmad ibn hanbal da muhammad ibn nuh a jakijo ajabi fi yi kin ga alkur'anu kalamun lai gairu makhluk allah mi fiye ga ya jami'a jakuna fi jan azaba nan a ga alkur'anu kalamun lai gairu makhluk gangan da tu ahmadu ibn nasri nini man ko jiga bo to madama ajagba yi ke ga alkur'anu kalamun lai gairu makhluk kai har ku babu na ahmadu ibn nasri uwuna ahmadu ibn nasri zu àti tí ó la ayò hálàládá jí èkó ní fún ẹ̀dàgá àgẹ́dẹ́ bọ̀gẹ́dá àdó olúwé ewu àgẹ́gẹ́ punishment yẹn gbà lẹ́gẹ́ ìdá àlùkùrọ̀ àlùkùrọ̀ àmúláì gẹ́lù màkúrú kìnnì ń gájẹ́ nínú. wọ́n yìí náà ilé yìí rájú. lọ́wọ́ kẹ́tùrọ̀ dùá ti la gẹ́lù pẹ̀lú ilẹ̀ hákì wọ jẹ̀máà zèyí jùmẹ̀lì dáwà lọ èkó lẹ́jẹ̀ èkó gbòòrò àná mọ̀jẹ̀ èkó àjẹ̀máà àná. da jadi dawa mai ko bidiya wuce na adoku ko a ta adoku ka ka ka ka ka yi ko tsawa kan yi gaja mai gi inda kwa zai sakwa goyuna a sai nole zai shi lamitu al-qur'an bi sunna bi kunya ni bi sa sunna bi sa juji na ci ya ki begi ko kai da gashi ci ruwa ya ji dawon gowacin boli mana jiki cula mito nga ale mana ji a nabi su aduji ba ya biyu gashi a ga mini ya duwa tu ibu don ni man kirki ibu don mini bi kiyafu ya daga ga horo gan ba wa nabi su aduji mataci ba gala mito mu ya da ya ci wai da yi ne ko mi sai ja annama ba ne ga mituwa ne أبو يعقوب جهنم الإمام البربري هو كثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة قال زي جي زي ليه كون جي قصتيانا زي جي زي ليه كون جي أنا جماعة مفاري تاتوبا أنا لهم شيء أدوكو يبنا أصلي لأنه يدي من أبو يدعك دا قوة إذا يلو مسلمين شي أتي هم تزامن إنه لكيو نجي فارو أمان قولي ba ne sunna jura ba imam Ahmad na mai tura na fa imam Ahmad ya gaje imam Ahmad ya sunna jaji da alawa kwaje kafira alawa bal ila yake ba imam Ahmad a ga fuka wani Baghdad ya gaje da da mulki ya sunna jaji da gwa imam Ahmad ya ga da gwa mu amma dikiya nan imam Ahmad ya ga da gwa mu amma ku ga imam Ahmad da nan to na da aga da gutunci na fuku bata awu da ne ma wa na wa dikiyo an yi ba kon wa da ka da fare aji afana dubiya shi ta can wa waqati mihnatu fi kulli shay lam yatakallam bihi rasulullah mihna ni matine ta da tabbatar wa yakin dole na ni sa sun daga tuba nan wala hadu ne ashabi to sabi magana tuba nan ko sai da bashi na kakan da ga gaji ka sai da mashi na zanduwa mina bai kile mai ilimi amma ya gane je gane wali alkurani bai sun ne gane manhajiya sabi a ni bishi ba ya bago waje bukata yi nini waje ilimi wangi ye na ni jo sabi yi ta tubo ne ye ba ci wo lotun gani juyi wo mo yi da yo shingo wo mo la kuro jo la bi jo de ki wo ga pon de ge ko yan gboro mo especially zamani fitina especially zamani na zai da ge gina a ga shi shi na so ce wo bir alama asabaka a kurje ce na ga jo na inna zalika min azmil umur ebe na zamanin kenan kako na du'a ka yi jami'a shi na jami'a tu ma'amun gan da ruwa su ku gani bi motar su mi shi na nole ko a ga ta ku zai shi ga ga alkuranu kalamun lai ga ma kulu ka ci ne mana alawa limanci ne shi ga mi tu sunna a ji alkuranu kalamun lai ya bai uka na alaka ka su nole ga na ko zai shi maga ke shi shi a ciga alkur'anu kalamun la zai makhluk nan ala amma amma wo wujani nan ala kwaya rumawa ce aje bukata a ikinan ci koyin nan amma to su imam muhammad ya ga tun siya zu musulunci a ga kafira ala gwami to ni imam muhammad ya to gwa kuma ga ga ja da gwa ka ku na mai da yake ne ki wanda ya wuce ga ga shara imam muhammad ya ya gwa ne imam muhammad ya ya gwa mu Allah kiyaye. Amma the same thing Imam Muhammad wasu a gauga jami'a ku fa. Yau dai ko amma a furabe jami'a ji wani ke ji sallah zuma ku. Sai bugun wai wani ya kiyon tsakanin al-itlaku ya ta'ayimi. Me ga kwaro ne shi kai. Al-Imam al-Barbari ga wada'u wada'u wada'u ila al-firqati وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فأتبعهم فتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورعية في دنياهم ورغبة في دنياهم هو دعوا إلى الفرقة إلى الفرقة أي زاجي معنى إنبيدي عن وجهي أتي زاجي لو يقدر يقدر yole zando ni yabo wajo ga ba ga wani kiyo ne da gani da yadda na wa kadna Allah wa azza wa jalla alil furqati ce ci ma na wacce ma zabe na uga giga uka giga kire kire wa kaffara ba'dhum ba'dan sashi ma awaji kafiri wa kullun da'a ila ra'ayi zandoro ma mini abu wuyi zalilo rayu wa ila takfiri man khalafahu zane magali ban kwaja ga zamu ci haje kafiri fa dalla juhalu jahili ta agbiganci warra'a nan da zai je lamin tuza shi ne ko ma'ana jama'a jama'a shi shi wa man la ilma inda ga zai shi dai ilimi ne wa asma'un nasa fi shay'in min amri dunya a ta za an ji ya ko da ta ta ce wanda ce min lamarin ya jo wa khawwafuhum iqaba dunya amma sai ke liyadan da da sai lamari je fa asba'humul khalq fa tabahumul khalq alita ta mutu za wuce ala khawfin fi dini ne ce da sune sune buna fili kaga wani ga qur'ani makhluka a dozu ko a dowo kadan a dojo azaba abin babo adoci limambo adoci fatawayo adoci kaza adoci kaza ta ji gidan ta mutu ga wuce shi wa ragabatan fi duniyahum kuma yabo wa ragabatan fi duniyahum kuma yabo kauna yabo yana jado bayan bijane al-imam al-barbari wa da'aw ila al-firqati ayi zajiga ayi zajiga diga gire wa kad naha Allahu 'an al-firqati tayti akika masa kullu lafiyu ma zabe nan وكان يجري يجري الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا يا قاتل يا جماعة يا قاتل يجري نما واختلفوا ما تلو يجلبهم من بعد ما جاءهم البينات بان بيان دبيا يجي ما دبيا يعني شو ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم ما جاءهم جاءتهم البينة bai ja ci littafi nan azan kirkira sai bayanin bayanin da biya yi matula nan wani aga kira-kira wuje ce jahilci ba da sai ba ni ilimi da bai a maki lo wani ba ni ga ilimi wuce ci ya ne zuwa na wuye gbaye ne bugun wa wuga gaskiya ni bai ne bugun ga mutu inda ci kai ko la ji gane ba ga ji ke mi na za ni ga ta sai gun a ga wa gba ra'iya ya bukatu zinjani ga èyí na sulemanu ṣe kó ní kọ́ nga àjọ tó ń lò ju ìrìnàjò wọn àjò ń jàn. lóye he is not after bàwù dán àbò bàwù kú kó bàwù dán ẹyìn wọ́n ti wù lẹ́nu tí bàwù ẹ̀ wá yẹnẹ kó nga yìí tó gẹ̀ẹ́sì ànídé bànídé wù yẹn wà nù gan nínú wù yẹn àgọ́ ń sọ lò ju ìrìnàjò kan. lóye wọ́n má tẹ̀lé falẹ̀bí na wọ́n ti kìtà wọ́n má tẹ̀lé falẹ̀ kalẹ̀bí na wọ́n ti kìtà bẹ́ẹ̀ láyé bá àjùmọ̀ àjọ àti wúlì. gẹ̀ẹ́sì àdàbẹ́yà láti wọ́n hasada benin wé da tuye da girman kai da shubuhatu da shawa ka ne ka tare mai wuce yau wa kaffara ba'duhum ba'da a tuce waje kafiri an ga mai na da take fira ku wuce bo amma alu sune ne ta ce gaskiya wani e yi doji kafiriya e wa doji ya buyin sa ko ya je kauniya doji ya ci ya buyin sa ko ya ji waje nasiha ko ka ta fira ku na shi magaliya banin alu sune shi ya ga zando wani galiya banin wazo musulunci ba ne e wani kafira ku ne iliyo sunna banin matsaya jirin ya ko sai da dalili ga tula ciwo ko firkan dalili ga tula ciwo ga ya hazu musulunci wani kuyoko ngama la al-imam al-bar al-imam la abu al-qasim al-jinjani la yukaffiru hadha zaka fi ma yaquluhu wa yadhkuru za anhu alladhi indahu dhikr zane zane kafiri kufu na ma ta zane zane to ta ta ta ta ga ko jami'a ji a ga mushabbiha ji kafiri mushabbiha ji ga jami'a ji kafiri ko a ci gani rafida ji a gan na wasu bushi kafi na wasu yau suka rafi da sai kafi a ti yare na yadda kiyo eje kuma rike da yo kai a ta to a wani yo ku yi yayi a su bisa ta yau ku zumu sun jo ba ta mai kwawa na jinci zabe amma alusun naji e jan shi alusun naji ya ganta kafiru na amma ya gaza ga aliya bani automatically wa zumu sun ji wa ndidi adige tsaga bi meje tusha ba aya ba hadisi nan a caja ke ga zan ga ki aliya ba wala mutum wani wani musulun ju ban alagwa bayan mu suna ne gudore ina ide be je bonne da na ayo sun be ina wala gwa bayan gbele su ko to be lagwa bayan gbele ko ala ba biya eh e bo de unu je u ba ngole ba u ga de ngole ku ye gbe ina zo ayira yin ẹlà títì jimá lo jèrè ojú ọdún ọgbẹ jimá lo is very important rẹ ndé tì iná tó àgbàdo àkàndé kí làwọn lo jimá hàn ndọ́là dèdè fi jimá bo zangochi zangochi náà wọn yà á kùtù mùsùlùmí ti bá wọn ẹ̀dẹ́ kí làwọn tẹ̀ lo jimá yẹn gbogbo ẹ̀nà pọ̀ yìí wọn yà lo jimá bẹ̀. pẹ̀lú ọlájú ká ni wa zangochi náà bọ̀ ẹ̀kọ́ tà kó àfọ ajú rẹ̀ àkàndé kí làwọn lo jimá hàn ndọ́là dèdè fi jimá bo. èmi ẹgbẹ́ ni wọ́n fi ní ẹ̀dàgún gáàsì gbogbo ẹni wo ẹ̀fù náà gùn ní ẹ̀dàgún dúró náà gùn fún ẹgbẹ́ ẹ̀dà kiri kiri wo ńgọ́ mo gùn fún ọmọ gùn gbó ẹ̀dàgún dúró náà gùn ju kọ́ ní ká ẹ̀dà kiri jọ ńgọ́ mi ló dúkọ́. wa kullum da a yi laro yi wa tafsiri man khalafa ńgọ́ ẹ̀dàgún dúró mi ni a bò wọ́n yi zàṣì gan adìkíyà. adabi rayu yi zando ne muga ne ban waji ke wa we wa eh aka zando ne muga ne ban ku zu musulunci misali eh ga yi mo ko ale ji bi dole ka ti ri zai fida da salamu zamanin da ci gogali ani na eh la ke ci bi dole ga bana ai ka ti na to ya ka ku wa kufuru yi ga wa yi ga ṣé èkó egbò tí kẹ́ ẹ̀gẹ́ egbò ní gbogbo egbò ní lè ṣílá ìsọ̀lá àwùjọ náà àyíká àti àtọ́ àgáyà àyíká ń lọ lè tún ná wọ́n jìgà egbò ní ìdáwọ̀ ìká àti ìlànà tó àyíyàn ọ̀gá màá nù. wal kufru haqqun la yutumbaru suri bi shar'i yazbutu la bi qawli fulani alaza kafiri fati yo soku ye betu chimi be shere wani tabbatar wani jibe ga zanga tiya ngole kai daga wani kafiri kaga dai zanga ji kafiri ga yi kafiri ga mu yayi naga ya da to la yajir mun na kushana ko ya la la ta dililu wa akrabu itakawa nole alama ni ne za bai gbe shi gudana fata kata amro bai na kun zuburan kullu hizbin bi mala dai yin farihun ami a ga kere kere da ndo ce ji fari bi nan Allah zani ko alali mun lala an jito dai dai kuskuru yore wọ́n ti déédéé àrè èjì òòrè àtẹ̀tẹ̀ ìdéré gbòòrò káàkiri ẹ̀dùn náà àtẹ̀tẹ̀ ìdìfẹ́ndì àtẹ̀tẹ̀ wàṣùwà àfẹ̀tẹ̀ làájú sínú ẹ̀tẹ̀ lọ́láwà fún un àti ẹ̀kátó sákàrà ẹ̀tẹ̀tẹ̀ sọ̀pọ̀tù rẹ̀ àtẹ̀tẹ̀ ìjìntàwà ló yẹn ná àtẹ̀tẹ̀ ìdẹ́sẹ̀tẹ̀ ìbẹ̀láwà fún un nàní asákẹ́ àná làwọn sàn fún. àkókò yẹn bójú jẹ́ lọ fọ̀dọ́là ju ha lọ jáìlì ju chájì jáìlì chájì kí o àchájì warra'a galibi jama'a jama'a jiji wa man la ilma inda bi zai da ilimi ne nga man la ibn mas'ud ibn mas'ud ga dona kan sahabi kito nga yayi mashara al-qurra wa je ga ya ku yi ne la me ko ko ngoro ne sabo kibo da yana je eke ye ga ko ye ga imanye ko ye ga talibi ilimi ko ye ga juwazo ko ye ga kazauna ka ga ta gaskiya ga je ke la goro wa ye ga je je je ta fa ya ba ni ta ji ga te fere ko amma ga wani zai ji da ilimi nan a ci magwasun gaskiya nan amma da ya ji taimiya nan amma ya sa na da saju jiya nan fitina na na lulbide ne ba ta na wani kiyayen Allah mituwa amitu kiyo amitu wa anna za sirati mustaqiman fattabi'u wa asma'un nasa fi shay'in min amri dunya ga wa asma'un nasa ci mafi ya gaji ko dari fi shay'in da lamarin da cin amri dunya min lamarin jeje wa khawwafuhum amma ajakiyo a fe liyadan ya iqaba dunya punishment ya jeje ko ngo le na da ne fitan wabu wa ga mitwa àfẹ́ yòówó àfẹ́ yòówó mọ́tẹ́yí àfẹ́ ìdìwọ̀n bá àfẹ́ ìdìkànlá àfẹ́ ìdìkànlá jí lóde aláàyè mẹ́rin náà ìlànà jí àrẹ wúlò àrẹ. فتبعهم فتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم في دنياهم إذا جاني توا eti galam eti da sogun ajini awo ile kago bela mitwa ado ado ado ado wa matsayi obo ko amma da dai obia kwa da za ko da za kada kwa da kaza ji kwa da kaza ji ile ta mitu za mu ci ko da fi je wa bayi na wani ji faruwa ta ci za an yi jo za mu ce mutu yawo ngwa fi kiyo asaru duniya ala adiyani la khaira fi duniya bila adiyani ila ji aiji ya fala ta cin adini alkhairi da da adini bu na bi kana la khaira fi duniya bila adiyani alkhairi da jo babu ya adini lole yanda ne jina na zuku if possible ala za wo nga te ko ba wo if possible ala za wo nga te ko ba wo sai da kutu wawu maje ko boro buta jai mani buta biya wu maje ko boro buta nyata abu mansur al-hallaj awu maje ko ba buta sai bane zalbe ce ne ga Muhammadu Yusufu awu maje ko ba buta ai bane zalbe ce ne ga adiga wu ìtìní gbàwúgbà bó tọ nígbà tó lọ́dọ̀ tí mo yé gan àdéhùn ọ̀hún ọ̀dà kàndá ní ìtìní ẹnà wòye jí ní èkó ìgbòho gàdé ọ̀nà náà. ẹ gbọ́dọ̀ ẹnu ọ̀gá àdìsá lè bàwú lè jí ọ wàá nà á zàtúrà tí mùsùlùmí mọ́ fẹ̀tẹ́ bí ihu wọ́n ti azàkànzẹ̀ wọ́n ìtìní gbàwúgbà bó tọ́ ní à wọ́n ti azàkànzẹ̀ wọ́n ìtìní gbàwúgbà bó tọ́ ní à. wuce yana kaza ya ji zudu ismin ba ga butaniya su fa ya wuce ya ji zudu matace ba huwa a gurgunu bai ji a sai ji zudu ga kagwai na matace ba huwa ne ibnu karramu ji a sai ji zudu ga kagwai na matace ba huwa ya ne zo ga bin ga waji sif de e yiri na ji ma alibratu bila kai ki labil musamman ya ci wal ilmu inda Allah ya ka sun ja abun ba ne ga an je sai ta la duya bana mai gacin bikin na sai ce fabiyin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk